أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shida ga watan rajab wata na bakwai jerin lissafin watanni na Allah subhanahu wa ta'ala wanda hijira na da shekaru tara. cikin amincewar Allah ɗaukan darasi da muke yi cikin wannan littafi riyadu Salihi na imamun nawawi rahimahullah insha Allah za mu tashi akan babi na 288 babu tahrimir riya sai gyaru ba babu tahrimir riya babi ne wanda yake da muhimmanci kwarai ga kowane musulmi ya kiyaye shi ya fahimce shi ya kuma yi aiki da shi don addininsa ya tsira matukar mutum bai kiyayi wannan babi ba bai kuma yi aiki da shi ba to fa addininsa bai tsira ba domin duk ibadar da aka yi ta dariya to Allah bai karɓarta ba ta zama ibadar da take kaiwa gaci kuma ba za ta kai mai ita gaci ba Allah ya kare mu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wa ma umiru yahudu da nasara alil kitabi ba abin da ya ɓata musu ibada su sai rashin ikilasi shi ya sa Allah ya ce wa ma'uniru umiru illa liya'budullah ba a umurce su ba sai don su bauta wa Allah kawai shi kadai mukhlisina da dina suna masu tsarkake addinin domin sa kar su yi shi don wani ya gani kar kuma su yi don wani ya ji kar su yi don yabon wani kar su gyara don wani wannan shi ake kira ikhlasi yi don Allah tsantsa duk ibadar da za ka yi ka tsarkake ta ka yi ta don Allah duk sanda za ka yi ibada ka harari zuciyarka ka gani ba kowa a ciki a cikin wannan ibadar Allah ne kadai kakewa in ka tuna eh wannan fa ina son yabo to shikenan riya ta shiga ciki kar ka yi don yabo kar kuma ka yi don neman gwaninta kar ka yi don samun abun duniya Kai don Allah idan wa'yancan ɗin suka shigo ciki riba ne in dai kai don Allah sai aka yi ka kai don Allah sai aka ainihin ka burge to wannan riba ce amma in har kai don Allah da yabo don Allah da burgewa don Allah da abun duniya to Allah baya tarayya da mutum ko wani abu a cikin bawansa. Allah baya haɗa bawa ɗaya da wani bawan. Kai yanzu kana iya haɗa mallaka da wani, a ce kun sai akuya ku biyu, ta ku ce, ko, ko kun sai gida ku biyu naku ne, ko ma menene kuna iya mallakarsa ku biyu. to amma Allah shi yana mallakar abunsa shi kadai ya zama bawansa shi kadai in kuma bawan ya je ya yi wa wani bawan Allah irin abun da ake wa Allah sai Allah ya gale shi da wancan din baya tarayya da wani Allah ya kare ni. wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ba a umarci mutane ba sai dai su bauta wa Allah shi kada suna masu tsarkake masa addini dominsa. Kuna fa'a addinin da ya riga ya karkata bai haɗu da kowane addini ba, ba ka haɗa addinin musulunci da kowane addini, kuma ba ka haɗa addinin Allah da addinin gunki da addinin aljani. da addinin boka da addinin al'ada ba a haɗa shi shi addinin musulunci ya karkata ya rabu da wa'yancan gaba ɗaya ya tinkari Allah shi kadai wa yuqimu salah su kuma tsayi da sallah don Allah wa yutu zakka su bayar da zakka don Allah idan mutum ya yi sallah ba don Allah ba ba za ta zama sallah abun Allah ba idan kai zakka ba don Allah ba ba za ta zama zakka abun Allah ba da yawa wanda yake yin sallah mai kyau saboda akwai masu ganinsa da yawa wanda yake ɗiban wani abu daga cikin dukiyarsa sai ya ce zakka ne sai ya babbayar a gani sai a ce a ya da zakka ni ma har na samu kaza a yana fitarwa wannan ya yi ne don ya tsira to wannan bai zama zakka abun Allah sanda za ka fudda zakar fudda ta don Allah kuma yanda Allah ya ce a bada ta kamar yanda Allah ya ce kar a yi don riya kar a yi don fita kunyar mutane fita zargin mutane kawai ba don Allah ba to sai ya zama na iyakacinsa duniya amma in kai don Allah ka fita zargi daga wajen mutane, kuma za ka samu yabo za ka samu kauna kaga ka samu riba biyu kenan amma in har kace bari ka yi don Allah da kuma mutane to nan kuma ka Allah ba zai tarayya da bayin Allah akan ka ba Allah baya hada bawa da wasu komi za ka yi kai don Allah sallar kalilla azumin kalilla zakkar kalilla ajjin kalilla sadakar kalilla kyautatawa iyayenka lilla mu'amalarka da makwabta lilla mu'amalarka da abokan cinikayya lilla mu'amalarka da abokan zama lilla komi tsarkake niyya shi yasa Allah ya aje zuciya ita ce shugaba don ita take jagorantar ibada ita take jagorantar gangar jiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati kusan ayyuka fa da niyoyin ake karɓar su irin niyyar da kai aikin da ita da shi Allah yake karɓar aikin niyyar kyakkyawa ce aikin kyakkyawa ne niyyar mummuna ce aikin mummuna ne an gane wannan ko Allah ya datar da mu sai dai kawai abin da za ka yi ka tabbatar da in kana da kyakkyawan niyya to aikinka kuma ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ana samun matsala wani zaka same shi da kyakkyawar niyya yake ibadarsa don Allah kawai don neman yardar Allah amma kuma bai samo ibadar daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ibadar sai ya karbo ta gun yan bid'a sai dai zamana ibadar bata iso annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da irin ta ba Allah bai aiko manzo da irin wannan ibadar ba kaga duk kyakkyawan niyyar ka aikin banza ne al-ikhlas wal mutaba sai sun hadu ga ikhlasi ga kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da ba zai bi yanda manzon Allah ya karantar ba sai yake bin wata karantarwa daban to baya da da'a da yi wa manzon Allah da'a ba Allah ya kare mu wa zalika dinul qayyima yace wannan shine addinin Allah ni kakke wanda babu karkata wanda ake bautawa Allah don Allah kowace ibada ayi ta don Allah yanda Allah kuma yace ayi ta to wannan shine dinul qayyim dinul qayyima wa qala ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kar ku rika bata sadakarku sadakokinku bil da gori wal adha da cutarwa sai kuyi daidai da kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kana daidai da mai ciyar da dukiyarsa don mutane su gani riya duk sadakar da za ka yi karka ka harayi mutane na gani a kai don Allah kar yi don mutane idan har kai don Allah to mutanen ma za su yaba maka kuma za su ga matsayinka domin Allah ya ce faƙuli imalu fasayar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ka ce wa mutane ku yi aikinku don Allah da sannu Allah zai ga aikin manzonsa zai ga aikin muminai ma za su ga aikin ba shi kenan Allah ya ga aikin manzon Allah ya ga aikin masu imani sun gani shi kenan yanzu ka zama mutumin kirki to amma idan aikin naka dama ba don Allah ba ne kaga ba za ka samu wannan matsayin ba don haka ka yi don Allah sauran ma za su biyo baya insha Allah kar ka bata ka da gori bayan kayi wa mutum don Allah ka dawo kana cewa nan fa ni na masa kaza ni na masa kaza mutumin nan butulu ne wallahi bai da kirki ni nake masa kaza da kaza kai din kai don Allah ai kai ko dama ba ka masa don yama ba ka masa don Allah don bai biya ma wata bukata ba kuma sai ka ya masa gori sai ka goranta mar dama kenan kamar don yama rance ka bashi ba rance ka bashi ba don Allah kamar kuma sakamakon yana wurin Allah kana yin gori kuma sai Allah ce to aikinka ya baci to wace riba ka ce la tubdilu kar ku bata kana yin gori ya baci kar ka yadda abun da kai don Allah ka dawo ka yi gori wal aza kar kuma ka cutar da shi kar ka cutar da shi kar ka cutar da shi to Allah ya nan ya marke kyau Allah ya da na tsaya mar shi ban yi tsammanin zai marke kyau haka ya dace da kai to yanzu kenan ashe kai ka saya mar dama ce a wata riga ya zo wallahi a yage nan ɗinsa wallahi na tausaya mar in ka ganshi ka kaman kai kuka wallahi wannan ka cutar da shi ya burge mutane ya wuce shi ma cikin sutura ya kace kai ka saya mar in ana ganin sa ɗari bisa ɗari sai dawo ishirin da bakwai eh to ina riba ka cuce shi wallahi kuma ka bata sadakar da kai yanzu ba riba yanzu wannan abin da aka ce man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamati yanzu baka samu ba duk mutumin da ya suturta musulmi mumini mutumin kirki sai kamar riga ranar gobe kiyama Allah zai suturta ka ka rufa masa asiri ya shiga wata matsala ta damuwa sai ka taimake shi da kuɗi ko wani abun da zai warkar da wannan damuwar ka rufa mar asiri bai tagayyara ba bai tozarta ba kawai ya biya bukata ana ganin sa a wadace sai ka zo kuma kamar gori ko kuma ka cutar da shi ka rinka fallasa shi kana gaya wa mutane kai kamar to yanzu gaba ɗaya ka rusa wannan suturar da Allah yake zai maka ranar gobe kiyama ba za ka samu ba wallahi taimakawa bayin Allah muminai ba ƙaramin matsayi bane mutane ne ba su fahimci haka ba amma baka taimaka wa musliman wanda kake ganin yana kokari wajen addini dalibi ne mai kokari ne wajen addini yana yi wa addini hidima mai kokari ne wajen addini banda fasikai kafirai mushrikai yan bidiya wannan ka taimaka masa ma ka taimaka wa shaidanci don cewa man satara musliman satarahu Allah duk mutumin da ya rufa wa musulmi asiri to shi kuma Allah zai rufa masa ranar tonon asiri yau matublar sarai ranar da za a toni asirin bayan Allah filin tashin alkiyama kai kuma rannan Allah zai rufa maka asiri ce sai a jaka tace kai kaza ko ce na yi abu har za fa kake yi da yanzu kai a matsayin ka na wane. duniya fa ana ganin ka mutumin kirki ne fa kai babba ne a addini amma kayi kaza kayi kaza ko baka yi ba ce na yi Allah ya ce to na rufa maka asiri a duniya ba a gano ka ba yau ma na rufa ma shiga layi ku tafi aljanna ba ci riba ba da zuwa za a fallasa ka fili kowa ya ganka cewa ne mai matsayi ka za a duniya na addini kun ga irin aikin shi to na asiri bai samu ba to rufa wa wani asiri da kai kai ma sai Allah ya rufa ma to wayansu kuma suwaye suke rufa wa asiri Hmm? ba sa rufa wa mutanen kirki ba sa taimaka wa mutanen kirki sannan kuma ba so ake mutumin kirki ya ɓaci a ci gaba da faɗi oh wai kana jin abin da ke faruwa a garin nan ce mai ya faru bari kawai bai ma kamata a rika faɗin irin wannan ba so <laughs> eh wai bai ma kamata a faɗi ba kaga anan ma shi ƙarya yake yi Eh? batun bai kamata a faɗi ba ma abun shi ƙarya ne so yake dama ya faɗi wannan wata shimfiɗa yake don ya ja hankalinku duk wani labari ma da kuke ku katse shi yanzu ga wani muhimmi eh kaga za a yi shiru wai me ce bari kawai <laughs> Allah ya sauri. to Allah subhanahu wata'ala da ya ce la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ya annas kamar me ciyar da dukiyarsa sadariya. riya mutumin da yazo aka ce kutunkun bauna damo sarkin hakuri kumurcin maciji mai tsara daga kwance mai waye mai waye sai aka wasa ka sai ka fito da su kana watsarwa eh abokinka yayi aure ai ajo ake yi makaɗa na kida kana yi kana lika masa kana watsarwa ana wasa ka mai hadirin naira ko? to yanzu wannan asara kai kuma wawa sunanka domin kana neman wawa yana daidai da marokin da zai zo ya ce abdullahi dan abdullahi jikan usmanu to dama ba haka kake ba haka ne na ji daɗi to dama abdullahi ne kai kuma ɗan abdullahi babanka jikan usmanu kakanka ko to menene to yama kamar ya kira ka ne kawai duk wanda ya kira ka yai baka bashi kuɗi wannan kiran ka kawai yayi da yake kai wawa ne ka bashi kuɗi kuma yace maka damo yanzu damo da mutum me yafi daraja to damo sarkin hakuri ko dai damo wata halitta to wannan abin da yake ka sani haƙuri ne ko ba haƙuri ba dolanci ne ko ba dolanci ba rashin basira ne ko ba rashin basira ba ka sani to abin da za a ganka har a ɗauko abin bugu kana na haƙuri ne eh ba ka iya ɗaukar matakin kare kanka ba ba? shi ne damo eh damo ɗan mamuda kawai herin kajin kansa haka wai an maida shi damo to kadangare ma ya fi damo ai don kadangare ya san inda kuliya take da gudu zai fari zai bar gurin iya ji kukansa ko kuma in kayo kan kadangare da gudu zai tsere damo wai he ya zo ya tsaya har a shaƙe shi to kai yanzu wawa ne wai kamar damo kuma he ka ɗau kuɗinka ka bashi sai aka ce maka wai kai ne giwa karya maraki a'a kai dai giwa ne karya maraki to yanzu kai giwa ne yanzu giwa baka ka duba hanci ta dai hannu hannun shine yake kamo yake karya ya ci yanzu kai haka kake to kuma an maida ka haka kuma ka bada kuɗi yanzu ka kalli huskar giwa ka kalli taka girmama ka aka yi ko bata ka aka yi eh ka ga dai giwo ka kalli haƙoran nan ka ga bakin ka ga yanayin hancin kai ma haka kake to yanzu surar ka ta yi ba sai an maida ka giwa kan gwanki mai rangongo gwanki kaga gwanki kuwa ka san gwanki kam to yana da kyau a daji yake ba kuma ba ya da fasali sai aka ce kai gwanki ne kuma kana babban mutum ila ma dan sarki ko sarkin sai aka ce kan gwanki mai rongongon sai ka ji kanka rongongon sai ka ɗauki kuɗi sai ka baya. yanzu ba wawaye suka ɗauki mutane ba kana ganin shi wawa wawa yana tafiya yana leƙa ku kuma ya maida ku wawaye maroƙi ya rena hankalin mutane ya mai damu wawaye wai eh muna bashi kuɗi eh sai ka gaishe ya koma gefe ya zauna a ƙasa ya sa riga daban wando daban ya sa riga a tamfa, ya sa wata hula yana wauta kuma ya wautar da ku ne sai ka bashi ba lada ga limamin unguwanku ba a karya ba a gidan shi wallahi akan namu limamin unguwarsu eh. da safe ba a karya ba a gidan shi haka ya fita kuma ya je an ce masa kan gwanki ya ba da kuɗi kutun kun bauna ya ba da kuɗi na mariya mai yayi ya ba da kuɗi eh, eh. mai yayi ba karuwarsa ce mariyar oh. <laughs> ya ba da kuɗi duka wannan ba shirme ba Allah ya sauke wa qala ta'ala mene ne? Eh? yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila munafiqai ko sallah ba sa yi don Allah sai in sun gana gani kuma a ciki ba sa ambaton Allah ma sai kaɗan. wa za qamu ila salati ku kusala idan sun tashi sallan ma da kasala da hamma da miƙa da komi haka zai tashi da ƙyar ƙarya mai eh, eh, kuma ba la ilaha ba ce shaiɗan ne ke danne jikin yana kasala yana nau'i wani kuwa oh eh to ai shine hatsewa mai dama daman ne wannan don Allah in ka gama rage mun ruwan nan ne in dai alwalan nan dai eh, a rage mar shi ma sai ya yi ta ko ya kama ya tafi da nauyin jiki da kasala ai za qamu ila salati idan suka tashi za su yi sallah ku kusala da kasala suke tashi kuma a cikin sallan wala yadhkuruna allaha illa qalila ba sa kiran Allah ambatonsa tuna shi sai kaɗan Allahu akbar Allah ba sami Allah ba rabbal alham rabbil alamin wala na amina Allah ba Allah haka ba assalamu alaikum shikenan shine kalilan ba khushu'i ba wata natsuwa ba sukuni ba kawai kawai ayi a gama Allah ya to akwai ainihin zama da kwamiti suka ce za su yi suka ce mu takaita karatun saboda a samu a zauna don aka tsawaita shi zaman zai kai dare sosai don haka maimakon a ce kawai a yi zaman shi ne muka ce bari mu karanta ko ayoyi Allah muke roƙo ya amfanar da mu da abin da muka karanta abin da ke gabanmu insha Allah sai hadisan da suka shafi riya wanda in Allah ya kai mu rana ita yau sai mu tashi daga kan hadisa Allah ya dace da mu sai dai kafin nan akwai tambaya sai a yi sai mu yi addu'a mu yi sallah sai a ci gaba da zama na'am matsoto da akwai fili na'am eh

to tunda ba za ka iya gunshi zuwa gunshi ba to wannan din da ka faɗa mar zai je mar faɗa ne a ah, to ra'ayinka bai kamata ba in kana ganin bai da kirki to kar ka ballo wa kanka aiki ka gane yawwa in har ka ce shugabanka ne to nasiha za ka yi mishi ko ko kuma ka tura mishi ko ka aika mishi maimakon ka zo kana ta bata wa kanka lokaci kana ta faɗin laifinsa kana yawo to wannan yawon da kake kana faɗin laifin kai ma laifin kake yi don ba gyara ba ne don ka faɗa ba zai ji ba bai ma san kayi ba ƙarshe kuma ku zo ku yi ta rikici da wani wanda shi kuma ba ra'ayinsa kenan ba ƙarshe har ku zo ku kama gaba a matsayinku na musulmai shugaban bai ma sani ba kaga bai yi ba don wannan ɗin da kake so kai fada da shi ƙila ma ya fi muhimmanci a gunka fiye da wancan shugaban don ya fi kusa da kai in wani abu ya faru kafin shugaban ya zo ya taimake ka shi ya taimake ka kafin ka samu shawara daga shugaban shi ya baka kai ma haka bai kamata ku rika bata lokacin ku ba musamman ma shugabanci irin na siyasa na san dai shine kuke nufi ko ba wai shugabanci ne na liman ba ko malam ko kuma na san shi ne to ku zo kuna ta rikici a waje su suna can suna AC suna ta rikici a kansu in za ku iya ku musu addu'a Allah ya gyara mana shugabannin nan namu to in Allah ya gyara su sai ƙasa ta gyaru in kuma ba za ka iya ba kai shiru an gane ko amma don ka tsaya kana ta kwaro don ba ka so kaza kaza kaza ba zai taimaki komi ba ba dai ba ce rai kawai daga kai sai mu yi addu'a na eh a rika tambayar a takaice kar ta zama dogon bayani kawai me hukuncin kaza kaza kaza kawai eh eh eh Eh. Eh. Eh, ba a irin wannan mu'amalar da wanda ba musulmi ba kaga aurenka ba irin auren shi bane auren shi ba irin aurenka bane don haka sai su je su yi auren kuma ku yi auren ka gane ko yawwa wannan shine yafi eh una fa wato addinin da ya karkata daga dukkan wayansu addinan da ba na Allah ba so mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجرمين وابصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء idan aka tashi ga sanarwa daga daura sai kuma shugaban kwamishin ne ban sani ba